zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga birnin Beijing. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Alhaji ɗan Baba Lawai ce jamhuriyar Nijar wanda yake zaune a ƙasar Senegal ya kuma buƙaci da a gaida masa da ada makeri Lawai ɗan Bahayi da kuma matarsa Fatu makalmashiya Lawai ce ɗiya Nijar sai liman Malam Atiku Lawai ɗan Hayi da Zainaba matar Jibo Hakimi Lawai da kuma Kado Kansila Lawai ɗan Hayi. yana kuma gaida hayya joni lawai da matarsa ngone yof dakar da kuma na madina yahaya dakar senegal sai alhaji ado wato ido lawai da kuma idin tameri dan makeri lawai daga ƙarshe ce yana gaida mamman idi dan makeri lawai da fatan sun ji kuma duk za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji dan baba lawai ce jamhuriyar Nijar wanda yake zaune a birnin Dakar na ƙasar Senegal. Kati na gaba a shirin na karɓo shi ne daga wajen Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Audu Mai Goro Kamfala Madori da kuma injiniya Sama'ila Zagga da Hassan Muhammad Benanci da kuma Malam Ango malamin makaranta ya wuri yana kuma gaida Aminu Alhaji Bukari da Koro da kuma ɗan Asabe mai fata ya wuri yana gaida Bello mai kala-kala Dinawa sannan daga ƙarshe ya ce yana gaida Baffa Haruna Bajuga. da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine kabiru abubakar bulan yaƙi Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullun Ali Buge Kiraji Gashuwa ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Musa Gire Magashuwa da kuma Hajiya Umma Meri Gamawa da kuma Malam Awaisu Kafinta unguwar Nasara shi ma a Gamawa. Yana gaida Alhaji Ahmad Dan Tati Shehu Gamawa NNPC Victoria Island Lagos da Hajiya Khadija kasin Gaidam Habib Ban Kaduna da Malama Fatima Lui da Kande da ta sallah da Lami ma'aikatan sashin Hausa na gidan rediyon CRI. sannan kuma yana gaida nuruddin ibrahim adam ciromawa kwatas kano da kuma hajiya khadija yusuf kiraji gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ali buge kiraji gashuwa masu sauraro ga faifanmu na farko a shirin. Adalla. Filin zaɓi son daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Yahaya Muhammad Maina a jihar Kano tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Nuruddin Ibrahim Adam Kano da Ali Buge Kiraji Gashuwa da Majitaba Muhammad Gumel Jigawa sai magajin garin Gumel a jihar Jigawa. Yana gaida Malam Ibrahim Alzakir Yalwan Shandam da Maniru Uba Gumel da sajan awaisu gumel jigawa sannan kuma ya ce yana gaida ni mai gabatar da wannan shiri mun gode kwarai da zumunci malam yahaya maina yana kuma gaida sauran abokan aiki na wato fatima louis da bilkisu da kande da dukkan abokan aikin ya ce na gidan rediyon kasar sin sashen hausa gaba daya yana kuma musu fatan alheri mai gaishe su shine yahaya muhammad maina a jihar kano tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen malam ibrahim alzakir yalwan shandam jihar filato tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da malam abdulkarim salihu yalwa da malam ubali khalifa yalwa da malam idris jibwis yalwa sai malam salihu baba yalwa da malam nura shandam da kuma malam dauda sa'ad yalwa sai malam rilwanu kofi yalwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam ibrahim alzakir yalwan shandam jihar plateau tarayyar najeriya kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen muhammad naziru yaron baban gida mai 'yan kunni tudun wadari jau jihar naija tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da yaran alhaji altine mai shago kofar sabuwar kasuwa jau da yaran alhaji manjo mai bulawus zuru jihar kebbi da yaran baban gida ɗan agwai mai lemu kaduna da kuma osama da jabir yaran tukur harka tsohon garin rijau yana kuma gaida yaran labaran mai kwarya roƙon allah mai hana mugun aiki rijau da yaran aminu kano kano mai nama kaduna da yaran shugaban zaɓi sanka na ƙasa yunusa yaro mina Ga ƙarshe ya ce yana gaida yaran PRO Inusa Alhassan 1004 Victoria Island Lagos da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya gaishe su shine Muhammad Naziru yaron baban gida mai yan kunne tudun wadar Jau jihar Niger tarayyar Najeriya. masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Aminu Alhaji Gambaringim sabon garin gashiwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. ya kuma bukaci da a gaida masa da mahaifinsa alhaji gambaringin sabon gari da matarsa madan zainabu abu yana gaida ƙanwarsa ko in ce kannansa shema'u dauda da kuma madan Adama da mai gidanta DZ. Yana gaida madan Aishatu da mijinta Aminu. Yana gaida Miss Awa kanwar shi a Darazo da kuma Habu makaniki lange-lange da matarsa madan Ailo Habu sai Malam Hamisu mai kayan miya sabon gari gashuwa daga ƙarshe ya ce yana gaida malam malam mai zanen hula gwalolo da fatan dukkansu sun ji kuma suna cikin goshin lafiya mai gaishe su shine muhammad aminu alhaji gambaringin sabon garin gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya katin da ke hannuna yanzu haka na karbo shi ne daga wajen sakatare janar isa lawan girgir dan masanin girgir a jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma bukaci da a gaida masa da alhaji Dada na sarkin kukuri potiskum da isa na alhaji bura girgir da alhaji hamisu mai kayan miya kasuwar gashuwa da sama'ila alhaji imam kasuwar gashuwa da tukur harka tsohon garin rijau da baban gida kdd mai taya mai sau sai abdu na yalwa mai abokan rani da kuma shehu sarkin gabas goronyo daga ƙarshe ya ce yana gaida alhaji dan mai naira gusau da fatan sun ji kuma suna nan cikin koshin lafiya mai gaishe su shine janar sakatare isa lawan girgir dan masanin girgir a jihar yobe tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen ummi khadija da Hajara da Sa'adatu, 'ya'yan Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata Kano. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da Hajiya Maryam Ahmad Wali da Hajiya Sa'a matar Abdulmuɗallabi masallacin Murtala, sai Hajiya Balaraba fage a Makka Saudi Arabia da Hajiya Rahana Haido fage. Suna kuma gaida Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria da Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da shugaba sani ɗan kaka mai fanta da shugaba ya uba gobiri ɗaci mai katako bacirawa sai mai kuɗi alkalin rigima sheshe da ibrahim wada burntumo printing press fage kano sai alhaji bulahar kalla turakin lambu mai atamfa kantin kwari da kuma alhaji ali elbis na Malam Tireda kofar Wambai. Sannan daga ƙarshe suka ce suna gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sin CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Masu gaishe su su ne Ummi Khadija da Hajara da Sa'adatu 'ya'yan Alhaji Aburori likita fage layin kasuwar mata Kano. Masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. albarka, matan mu Gaisuwa da fatan alheri a filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Muhammadu Gande na ma'aikatar kashe gobara jihar Sokoto da Alhaji Ibrahim Audi Lambo Kware da kuma Musa ɗan ƙauye Argungu da isa dillalin shanu fara jamhuriyar nijar sai liman yahaya mai littattafai malbaza jamhuriyar nijar da alhaji yusuf mai kayan wuta kasuwar izala numan jihar adamawa sai dahiru ba'ari mai tsohon kasid kuci jihar kebbi da kuma sani fari gidan ganawan mako daga ƙarshe ya ce yana gaida abu mai kifi na larai minannata jihar Sokoto tarayyar Najeriya mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun wato Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi ya kuma bukaci da a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Jamhuriyar Nijar. da hafizu balaraba gusau da mai nasara nasarawa funtuwa sai sanin shaga kofar ƙaura katsina da abubakar lawal abubakar daura da hakilu zamani almajirawa malumfaci sannan kuma yana gaida ɗan hajiya mai 'yan kunna Abuja da Amina da Ibrahim Guga da Nasiru Musa Kuringafa da kuma Lawal Sani na Kawu Daura sai mu da Sir Sani birnin Kebbi da Usaini gwata Karasuwa da Sanayatu Yahaya da ke garin Karfi da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa inji na karɓo shi ne daga wajen mamar hassan da husaini wato Fatima Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, shagari jihar Sokoto tarayyar Najeriya, ta kuma buƙaci da a gaida mata da Hadiza matar Usman Muktar ɗan Nijar da ke kasuwar Barci Kaduna, da Fatima haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi, da Aisha Hassan Muhammad Binanci Sokoto, da Fatima Sade Sa'idu Daura, da Ummu Zaidu Bala Kofa Sabuwar Birnin Kebbi, da Halima matar Kasimu Aliyu, sardaunan matasan Asadda a jihar Sokoto, sai Suwaiba matar comrade murtala st sakkwato da hawa'u matar sanin shaga kofar kaura katsina da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su ita ce ma'amar hassan da husaini wato fatima kabiru abubakar bulan yaƙi a ƙaramar hukumar shagari da ke jihar sakkwato tarayyar najeriya masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. To madalla. Gaisuwa da fatan alheri a filin kaya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin na karbo shi ne daga hannun injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya ya kuma bukaci da a gaida masa da Sani maƙerin maƙera Gasso Zagga da Faruku kuma si Zagga da Bagudone Fakwasara sai Ahmadu Mota falken shanu ɗakin gari da Bala na Kande mai kashe maye sabon garin Gwamba da Malam Bello malamin makaranta Gwamba da Umar Gwamba da Sanusi Sha'ibu Fanna da Yakubu Sanusi garin Duna da kuma ɗan Asibe mai fata ya wuri. Haka kuma yana gaida Umaru Haruna Rafin Kuka ya wuri da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Usman Yaro Gulma da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karbo shi ne daga wajen shugaba na Madina Yahaya Dakar Senegal wato shugaban club zumunci da ke Dakar ya kuma bukaci da a gaida masa da shugaba Alhaji Mamman Bojji harshe mai zama tsakanin haure a Kahiru, jamhuriyar niger Sai ma'ajin kungiya Alhaji Abdulrazak Kambaza mai atamfa kasuwan yahuri Najeriya da kuma Dr. Adamu Danjuma Isa Wafa Kano. sai azumi da maryam matan dr adamu isa wafa kano daga ƙarshe ya ce yana gaida yahaya danda najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba na madina yahaya shugaban club zumunci dakar senegal kati na gaba yanzu haka a filin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Muhammadu Awaisu kafinta gamawa unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Bello Abubakar Malam Geru Sakkwato da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa yana kuma gaida wato Malam Malam mai zanen hula gwalolo da tukur harka tsohon garin nijau yana gaida na Madina Yahaya Senegal da kuma Maryam Haladu FM Zaki yana gaida Adama Abdullahi FM Zaki da Adamu wato Aliyu Ungul da Dambuwa. Sannan yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafinta gamawa unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya wanda kuma da katin Awaisu kafinta muka kammala shirin namu na yau kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni kuma fatima inuwa jibril na karanto muku kai tsaye daga nan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin cri da ke birnin beijing allah ya ba mu alherinsa allahumma amin kaliki ba baya ba ni gaba kaliki ba baya ba shi gaba in ya ji da daɗi gobe ya zo in na ji da daɗi ba da mulki idan ya ga dama sai ya amshi Allah mai ba da iko idan ya ga dama sai ya amshi wani mai ikon garin rigisa rigisa ya zo shi ciki ya na shakkar salaka domin ne ikon garin yo ikon mola ya fara Allah sarkin sarauta sani ya busa mi ya baka dala hudu nan ya bani sarkin sarauta kai ga jabanya mi ya ka karanta ba ne ya bani Allah sarkin sarauta tambaliyo kai mi ya baka fatan lemu ya bani he ka ce ni ne mayan gidansu Allah sarkin sarauta sayarwar an biyo ku duba hakoran sun yi goma Allah sarkin sarauta ga wani sheken kallahin ta he ka ce shaka ta ka da malam ka ji kawa shaka ta ka da malam karkacin ganshim ci shi rakacin ganshim ci ganshim taka yau da wannan gobe da wancan sani taka ta kwaran kwasa kayi kwaso kayi karin nan uku karkacin kanshim ci kanshim rakacin kanshim ci kanshim maseno da ainihin ne dai ta baka kasu ba yi maka